da haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana yau juma'a hajji babbar rana ashirin cicci ga watan shawwal a wannan shekara ta 1433 kuma bakwai ga watan tara watan satumba shekara ta 2012 miladiya Allah madaukin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci da ke nan kwakwun da cikin garin Mina a darasi na ashirin biyu a cikin wannan littafi mai albarka littafin al ta tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far al-Tahawi wanda Allah madaukin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗaya Allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna su zama kuma a gare shi Allah ta'ala ya amfanar da mu da dukkanin karatukan da muka sani da muke sani a cikin wannan littafi da wajen wannan littafi ajiya jiya jajiberin wannan littafi mun fara magana ne akan abin da ya shafi tsokacin da malam yake yi dan yayi yi magana cewar shi addinin Allah a sama da ƙasa shine addinin musulunci shine addinin sama shine addinin ƙasa kuma addinin musulunci shine addinin annabawa baki daya babu wani annabi da ya zo da wani addini mai sunan kiristanci ko zo da wani addini mai sunan yahudanci ko sabi'anci ko wani abu ba annabi babu wani annabi daga cikin annabawa face da addinin musulunci yanzu haka Allah madaukin sarki ya faɗa asalin ka dauki annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yake duk wata kungiya daga cikin kungiyoyin nan guda biyu ma'ana yahudu da nasara kowannen su yana kokarin jingina kan shiga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da nasara suka yi alkafara sai suka ce ai kwata kwata ma annabi ibrahim din ba nasari yahudawa suka ce ina ai annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ba yahudi ne kaga kowannen su suna jami'in jaka suna so su sanya annabi ibrahim cikin yahudanci su yahudawa ko nasara sai cikin nasaranci sai Allah ta'ala ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman ma kana min mushrikin ashe ku duba musliman musulmi kenan addinin ibrahim addinin musulunci saboda haka babu wani addini da Allah madaukakin sarki iya yadda da shi a matsayin shi na addini in ba musulunci ba sai ya magana idan ya bada dalilai akan haka yace Allah ta'ala yace inna dina inda Allah al-islam wa yace wa rabbitu lakum al-islam dina sai bayanin wannan addini sai ce wa huwa bainal ghuluwi wa taqsir wa bainat tashbih wa ta'til وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس شيء الدين المسلمي الدين يوم ديك تكاكيا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهو شيء الدين المسلمي بين الغلو yana tsakanin wuce gona da iri ne wata kasir da gajiyawa mana bai yadda da gajiyawa ba bai yadda kuma da wuce gona da ilimi shi Allah ta'ala ya aibanta kowanne bangare guda biyu bangaren a taqsir rage daraja da bangaren al-ghulu wuce gona da ilimi bangaren al-ghulu shine na nasara saboda tsabagen san da suke ma annabi Isa sai sanya wuce gona da iri suka zama da shi Allah قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل يهودي أبونا نصارى كنا مش بدل مسلمين سيدما التقصير يهودا واكينا من ديك سأيضا النبي سيتي زرف, عن النبي بها كوما يباني فكشي أن بابا كوما يباني أولنصر هذا هو من جفائي كنا إذا الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد فهكا الدين المسلمين شيكي بيد اليهود شيبا وان يكي باسا بيما مي درجة فكشف malamansu su kashe annabawansu su aibanta kowa ba su yi watsi da addinin ba hakan nan kuma suke yin aiki da ilimin ba komai bane su yahudi kenan hakan nan kuma nasara wanda suke so su ɗaga shi ya koma matsayin Allah ba komai bane a wurin su su yi aiki cikin jahilci ba komai bane a wurin su isa yace bainal buhuri wa taqsir yace wa bainat tashbih wa ta'til shi addinin musulunci ne a kakakkiya yake baya tare da at-tashbih al-mushabbiha kenan haka nan baya tare da at-ta'til ma'ana al-mu'attila kenan su waɗannan saboda tsabagen tabbatar ma Allah ta'ala da siffar da ya tabbatar ma kansa sai suka siffanta shi da halittarsa su ai kira al-mushabbiha suka ce ai da yace ya ce bal ya dahu mabasutata ne yunfiqu kayfa sha sai suka ce ai ya dahu din nan hannunsa ne guda biyu irin na kowa da kowa kaga nan me yaje me yake su ga wannan tsabagen wuce gona da iri ne a babin isbati har suka siffanta Allah ta'ala da abin nan da halittarsa baki daya hakan nan kuma a tafi su saboda tsabagen tsarkake Allah subhanahu wata'ala sai suka share mishi dukkanin sifofinsa suka ce baya magana wasu da tsabagen tsarkake shi kada ya kamance ceniya da halittarsa sai suka ce baya magana sai suka ce ba shi da hannu suka ce ba shi da idanu suka ce baya kaza baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma wai saboda tsabagen a tsarkake shi sai suka kore mai sifofin gaba daya to shi addinin musulunci tun da malai ce mana yana tsakatsakiya kenan yana tabbatarwa amma ba kamar yadda al-mushabbiha suke tabbatarwa ba yana tabbatawa ala haddi qaulihi ta'ala laysa kamithlihi shay hakan nan kuma abin nan yana tabbatarwa a babin wa huwa samiul alim yana korewa a babin laysa kamithlihi shay saboda Allah ta'ala ya kore dukkan wata kamanceceniya da shi sai kuma ya tabbatar wa kashi ce huwa sami'u al-basir shine mai ji kuma shine mai gani kenan yanzu gaba ka ce Allah baya ji Allah baya gani wannan sifatu kamal ce ko sifatu naqsi sifa ce ta tawaya ka ce baya ji baya gani sifa ce ta tawaya ka ce baya magana kuma da muka sha maimaitawa da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake bayani akan rashin cancantar wannan mutum mutumin sa da aswamil ya musu sai ke cewa alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdim sabila ittakhadhu Allah ta'ala yake ko take akan wannan yake magana akan wannan yace alam yarau su mutane annabi Musa shin ba su gani ba annahu shi wannan kijil wannan bambarki din wannan dan balo din la yukallimuhum baya magana da su kenan rashin magana sifa ce ta tawaya ba sifa ce ta kamala ba shi yasa aka yace wannan baya musu magana wala yadin sabila baya dora su akan tabarkin da yake na daidai ittakhadhu wa kanu zalimin saka hanya mafi daidai ita ce ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi ba tare da ka kamanta shi da halittarsa ba ka kore masa abin da shi ya kore ma kansa ba kai ne za ka kore mishi wani abu ba haka nan ba kai ne za ka tabbatar mashi da wani abu ba ka tabbatar mishi da abin da shi ya tabbatar ma kansa dan ce a antum a'lamu amina ka kore mishi akan abin da shi ya kore ma kansa shikenan ka huta amma in dai ba haka ba to mutum zai shiga kwatara iri daban-daban a tsawon karatun da muka yi tun daga farko har zuwa nan mun mun wuce irin waɗannan abubuwa yasa malam ya tattara su yake bayani akan su ka zo ka ce Allah yana magana ba da baki ba Allah yana magana ba da harshe ba yanzu sai ka yi bayani da me yake amma ka ce Allah yana magana babu wani wanda zai tambaye ka ya da me yake magana wannan ma tambaye ka din ya aikata bid'a amma da zaran ka ce yana magana ba da kaza ba to me sauraron ka zai kasu kunne ya ji kai mai bayani da abin da yake magana in ka ce yana magana ba da baki ba dan mutum yana magana da baki in ka ce yana magana ba da harshe ba dan mutum yana magana da harshe to yanzu da me yake magana dan Allah ta'ala ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin sammai bakwai da kasar da abin da ke tsakanin suna ne tasbihi da me suke tasbihi din Allah ta'ala ya ce da sama itiya itiya qawan aw karhan qalata atayna qa'in sama da kansu suka ce atayna qa'in da me suka faɗa da baki sura haka kaga wannan shi yasa malai yace bayyana tashbih wa ta'til ta'til shine korewa ahlus sunna ba sa korewa Allah ta'ala sifofinsa suna tabbatar mashi da sifofinsa ne a yadda shi ya tabbatar makansa ma'ana ba sa kamanta shi da halittunsa kenan wa bainal jabari wal qadar haka na ahlus sunna wal jama'a suna tsakatsakiya ne tsakanin jabariya da qadariya ku kiyaye qadariya ba qadariya ba qadariya aqida ce mai zaman kanta qadiriya aqida ce daga cikin aqidun sufai wata ake bincika ta zuwa ga shawar qadiri ma'ana an ka sa alu baki ya zama al qadiriya kenan kai ja to ba ita ake magana ba alƙadariya? kuma a duk lokacin da kaje an yi magana alƙadariya to ka sani ana magana ne akan af'alul ibad kamar yadda an kaje ana magana a tashbih da at-ta'til ana magana ne kan al-asma'u wa sifat su aljabariya wanda ake jingina zuwa ga aljaba su ne waɗanda suke cewa al'abdu mutubunu mutum ba shi da wani katakus babu wani abin da shi yake duk wani abin da ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ne yi yau idan ya sallah Allah ta'ala ne ya sallah in ya azumi Allah ta'ala ne ya azumi in ya zanafa eh kun gano wannan da kyau to haka daga jin wannan kasan kasan an samu matsala kasan aqidar ba aqida ce ingantacciya ba wannan bai hana sun sun sun ambaci wata ayar alqur'ani sun nemi su kafa hujjar ita ba suka ce Allah ya ce wa ma ramaita is ramaita walakin Allah rama wa ma ramaita is ramaita sai suka ce a'a wannan aya ai hujja ce akan ku domin Allah ta'ala ce wa ma ramaita is ramaita kaga wa ma ramaita yayi na fayu a na farko annabi dan ya tabbatar mai da ramli walakin Allah rama suka ce abinda aya take nunawa shine nata ibtida'an shine kai jifa amma isar da jifan zuwa ga idanuwan makiya Allah subhanahu wata'ala ne yake isar da wannan to kai ga wanda kai shine ibtida'an din da kai kai ka dauki tsakuwar ka watsa musu amma isar da tsakuwar zuwa ga idanuwansu ba kai ka isar ba Allah ta'ala ne ya isar isa ga ifilan guda biyu da isbat ne wa ma ramaita na farko na fiye kenan ma'ana baka isar da wannan tsakuwar zuwa ga idanuwansu ba ramaita a lokacin da ka yi jifa kenan wannan an tabbatar da jiban kenan walakin Allah rama Allah ta'ala shi ya isar kaga nan ma isbat ne sai aya bata zama dalili kuta kuta da suka ba hujja ita ba asali ma ke da kake tabbatar ma da bawa yana aiki ita ma aya ma dalili ce da za ta hujja ita su kuma alqadariya suka ce a'a duk wani abu da ya faru mutum ne yayi babu ruwan Allah kai ta haka kowanne ya dada daga kenan su waɗannan jabariya suka ce kwata kwata mutum ba shi da wani katakus su kuma kadariya suka ce babu ruwan Allah akan komai ka ga wanda daga jin wannan ka san duk aqida ce da take cikin kwatara isa malam yace ahli suna suna tsakiya ne kenan bawa yana yi amma da izinin wa yake yi izinin Allah subhanahu wataala bawa yana da wani ikhtiyar yana da wani zabi da shi yake da shi Allah ta'ala ya turo mai da annabawa yace alam na ja'alla wa'inain wa lisanan wa shafatain wa adinahu najdain amma duk haka falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba kaga Allah ta'ala i bayan ya turo annabawa ya turo manzanni dan su rusar da mutane ya sanya musu tsaftataccen hankali da za su amfani da shi don su gane idan bawa yana da wani abu da yake da wani aiki da zai yi ya zama karɓaɓɓe kun fahimci wannan da ke ko isa ya ce zan su alƙadariya suka ce kwata-kwata mutum ba shi da wani abu komai Allah ne abin nan ba ruwan Allah mutum shi yi kayansa mana ce wa bainal amni wal iyab shi kuma musulunci tsaka tsakiya yake tsakanin al'am in ce al'amnu shine amintuwa mutum ya ji ya amuntu ya aminta ko ya aminta ko hausa da ko mutum ya ji ya aminta ko da ba abin da ya rage mishi ya kusa mana jami'ai ya eh, kuka ba mu da wutan lantarki ya shi addinin musulunci tsakatsakiya yake bainal amni tsakanin amintuwa wal iyas da ɗeba tsammani kowanne ɗaya daga cikin sunan aibu ne kamar yadda kowanne ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da muka ambata aibu ne alhulu aibu ne a taqsir aibu ne a tashbihu aibu ne a tafi aibu ne aljabru aibu ne alqadar aibu ne al'amnu aiki ne al'iyas aiki ne in ka ce al'amnu shine mutum ya amintu ya ji ba abin da ya rage mashi daga aljanna sai dai ya mutu wannan har ya kai shi ma ya ga yana rarraba ma wasu ma aljannar haka saboda a da mutumin da ya aminta a ga ya gama amintuwa da karan shi ne ma wanda yake hadisi na hudu daga cikin kitabul arba'in في مباني الاسلام وقواعد الاحكام نا امام النووي ابو هنا نووية يا تفتم انا دتشور كتا كتا باب الامن باب الجياد ليه كتشوا فو الله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بامل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بامل اهل النار فيدخلها. تنظم تمن ديك كانت وانا حديث يسير يا امن تدشور شيطان الجنه ko ya amince da ayyukan da yake yi yanzu cewar ko yanzu ya tsaya ayyukan sun kai aljanna kuma ko da mutum bai aminci ba za ka ji wasu abubuwa da ake yi da baki da ba su da asali a addini kamar ko dai akwai taskiya ko akwai alamar amintuwa din kuma abun mamaki sai ka ji kamar daga baki ahlus sunna suke ya ibada ana wannan gaske ko ba a yi a ce ya ibada kwata-kwata babu ita a salaf kwata-kwata ba a taɓa jin wannan ya ibada har wace ibada kake da ita da za a yi ma tambayar ta ai ka tambayi mutum ya aiki yawa inda yake aiki ya shafi noma ya shafi kasuwanci ya shafi kaza ya shafi kaza a ya ibada akwai nau'in na taskiya wanda yake ba a samu wannan daga mazabata ba kuma akwai wani abu da mutum zai ji kamar ya amintu ana tana mai wani wasu wannan kwata-kwata babu shi daga bakin mazabata Allah ya tsare mu shi ta ka duba ayoyin alkur'ani za ka kallace su kullum ta tafakiyar kuma wannan zai nuna maka a matsayin ka na mai wa'azi kada wa'azin ka kullum ya zama kaifi daya kullum kada wa'azin ka ya zama na aljanna ce aljanna ce kaga al'amuri kenan sai wanda kake ma wa'azi ne shi fa ko yanzu ya tsaya fa to tsakanin shi da aljanna shine mutu dan duk abin da ya ji ka faɗa duk abin da ya ci to shi fa ko iyayen zannan fa to ya rabu ko kuma ya zama na kullum wa'azin ka shine mutu balbal sai ji cewa to ko yanzu ya mutu fa to wuce ni fa dan shi ya san me yake yi saboda bari ya tsaya mai tuduni hikimanki to kaga addinin musulunci kullum za ga faka yake Allah ta'ala yana cewa fattaqun narar lati waquduha an-nas wal hidara u'iddat lil kafirin wa bashir alladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin min tahtiha al-anharu man fiha azwajun mutahhara kaga fattaqun lati an-nas wal hidara kaga an an razanar kenan an razanar da mutane su tsoron wuta sai kuma Allah ta'ala ya ce wa bashir latina amanu wa amilu salihat an yi bishara dan kada dauki mutane a iyas kullum balbalin bala'in wuta su ji cewa to ko yanzu ba suka mutu suka yi kuma kullum a dinga ba su aljanna su ji ko yanzu suka mutu aljanna suka nufa هذا ما على ذلك وأظن قلنا بكم من جميعا بعضكم من بعض ما يأتين لكم من هدى ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يأتي بلا من كسب سيئة واحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كذا سيافة نوتة سيافة دي نعل الجنة سيافة نعل الجنة سيافة دي موتى غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو isa malamai suka ce idan mutum yana idan mutum zunubi yana yana tunkaro shi yana barna tana tankabato shi to ya kurin da a lokacin shi dan zai dinga kawo inna Allah ghafurur rahim inna Allah ghafurur rahim mutum yana so ya aka tabarna sai ga yana ta tuna inna Allah ghafurur rahim baya tuna shadidul iqabi bil qawl ina fata mun gane wannan suka ce idan mutum zai rasu to ya kurin zai da bangaren rahama akan bangaren azaba amma kullum haka ake bukata ta zaba junubu ma'al mabaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an yad'una rabbahum khawfan dan jin tsoron azaba wa tama'an dan fa'ai rahmarsa don wannan ya kai ga wasu wai su saboda tsabagen sun yi nisa a tauhidi wai ba sa bauta ma Allah a matsayin shi na Allah a dan kwaɗayi rahamarsa ko duk tsoron azabarsa a'a suna bauta mishi ne a matsayin shi na Allah kawai wannan kwata kwata tauhidi ne da ba da alaka da annabawa kisa wani kira da suna tauhidi ba tauhidi ba domin tauhidin annabawa shine innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in mala yake cewa Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ya rahsu shi yace fa hadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batina wa nahnu bara'u ila Allah ta'ala min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyana mala yace fa hadha dinuna duk abin da muka karanto a cikin wannan littafi na alaƙirar tahawiyya mala yace to wannan fa shine addini wa i'tiqaduna wa kuma shine aqidar idan aka ce aqida shine kudurin zuci. kuma kaga babu yadda za a karasa mutum guda da akida ma'ana karasa rasa hairi wani abu da ya kudirce babu in ya kudirce mai kyau sai a ce yana da kyakkyawar akida ma'ana yana da kyakkyawar manufa in ya kudirce mara kyau sai a ce yana da mummunan akida kai wani yana da mummunan hali amma wai ka ce ba ruwanka da akida to wannan ma wata akida ce kuma dan akwai waɗanda yake akwai ruwansu da akida akida su kenan akwai waɗanda yake ba ruwansu da akida akida su kenan Don cewar ba ruwanka da akida ita ma akida ce cewar kowa da kowa naka ne da mai zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mai ce da shi sallallahu alaihi wasallama da mai zagin ahlul baiti da mai ce da su radiyallahu anhu ce su ma din naka ne ita ma akida ce mai zaman kanta sai dai kyakkyawa ce ba kyakkyawar akida ba ce kuma kamata zo ka ce ba ruwanka da akida ita ma wata akida ce sai dole ne ka tantance abin da za ka kudurki abin da za ka faɗa ya yake ya kyawun sa isa ma ne ce da haza dinuna wannan shine addinin wa ake kaduna kuma shine kudurin mu na zuci kenan da wannan ne in ka za ka yi mahalin sunna wal jama'a adalci da abin da ke ciki za ka auna su ba da aikin ɗaya daga cikin ahalin sunna ba ta wannan hannun kenan ta wannan hannun kuma babu wani mutum ɗaya ɗaya a yanzu nan da zai ce shine ne sunna shine sunna gaba ɗaya sura kowa ya zo ya bi ta in ka saba mishi ka saba mu sunna in ka bi shi ka bi sunna babu wannan aqidun sunna suna nan a fayyace da su za a daura a duba mutum ba mutum din ne za a ɗauka a duba sunna da shi ba kun gane wannan da ke kun sai zama aqidun Allah sunna suna nan a rubuce filla filla aqidar su ita ce kaza ita ce kaza hisa kuma kullum suke karantar da mutane aqidun su dan mutumin da ya gamsu da aqidar sa shi yake karantar da ita amma mutumin da ya tattara ya binne ko ya aza fulo ya sa ko ya hana kowa ya duba to kaga wannan bai da abin da ke ciki ba kenan to wannan kuma shine mummunan abin da ake gudu Allah ta'ala ya tsare saboda haka a duk lokacin da mutum ya samu dama sai karanta da aqida sa littafin ahlus sunna da suka yadda da su sun dauke suna karantarwa kaga dai sun karanta da bukhari sun karanta da muslim sun karanta da abu dawud sun karanta da tirmidhi sun karanta da nasai an karanta da duk littafin sunna ne an karantar da kitabu tauhid an karantar da al-usulul salasa an karantar da akhbar an karantar da risala duk littafai ne na sunna ku fahimci wannan da kyau saboda haka idan wani yana da wata aqida da take makara a zuciyarsa shi ma sai ya dauko wannan littafin ya karanta misali in mutum yana yana shi'a ko wani shugaba na shi'a sai ya dauko alkafi ya karanta sai mutane a yada wannan kasa din Najeriya ce ƙasa ce wata ta tara wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala subu illa ma zakatu wa ma zubi ala nusubi za ta tara su kaɗan ne fa wanda suke na garin ko mutum yana da hurriya ne ya karanta kuma wannan abin da yake ahlus sunna suke karantawa jewa suke barrantar da su da an yi musu yarfe sai a ji shekara goma baya sun barrantar da kansu da wannan yarfen da aka yi musu ba wai a daidai wannan lokacin ne suke baranta ta balle a ce abin nan ruwa ne ya kama su iya wuya so duk wani wanda yake in mutum yana sufanci yake da littafin jawahir ma'ani yake ganin babu wani wanda ya san ma'anarsa littafi ne na malamin malamai kuma wani da ke ko mai izafi shi ba wuta ba sai ya ɗauko jawahir ma'ani din sai ya fassara shi a matsayin shi na masanin jawahir ma'ani su kuma masu sai da kasa-kasai za su sayan ne sai kuma sai ka saurara kamar yadda wadanda suka karanta bukharun su suka sai suka ta kitabu tauhidin su gashi nan ko ina da yana ana sawa FM ko FM nan da zauce da azumi ba an sa ba an sa sai mutane su hukunci sai kowa ya hukunci amma mutanen sun karanta littafin da suka gamsu da shi kuma sun ce ga abin da ke cikin littafin ku a cikin littafin ne aka ce fa khudna baharan waqfat al-anbiya bi sahili wai sun keta wani kogi ƙuran ce mun keta kogi da nuna jama'a sun keta wani kogi wanda yake wannan kogin da su suka ratsa da annabawa suka zo a gaba suka tsaya dama in ku manta ba ba malam ya faɗa a baya ba wai ce wala nufaddilu ahadan min al-awliya ala ahadin min al-anbiya ba kun ga irin maganganun nasu ba wannan rubutun ba wai ji nayi a kasar ko wani abu da ido na karanta a cikin jahil ma'ani gashi nan ne da larabci aka rubuta ba da wani fassara ba kaga idan yi kuskuren karantawa ko na yi kuskuren fassarawa gashi kuma a matsayin shi na malamin malamai balle mu da muke ɗaliban ɗalibai ba sai ya ya karanta ba in ya zo na sai mu joni wata fassara zai yi sai dai fassara malam Jafar Allah ya kashe da gafara ce kogin shirka ba eh sun keta kogin shirka isa annaba da suka zo sai suka za ina su ina shirka wannan ita ce magana kawai in da na tafsir malam Jafar zai ba aiki ne yace ko ju shirka ba Allah ji shirka da fara yace wannan ita ta aqida mu zahiran a bayyane wa batin haka a zuci so ba wani koyi koyi ke yi ba ahlus sunna ba wani koyi koyi suke yi ba ba wani abu ne da ake rabawa a koyi haka ba kada na kusa ya sani abu ne da ake yin shi a fili kowa ya sani kuma da wannan zaka dora halin sunna ba da abin da suka faɗa da ba abin da wani mutum ɗaya ko wani mutum biyu ya yi ba da abin da yake shine ƙida su da shi zaka dora su kun fahimci wannan ke kuma wannan kalubale ne ga dukkan wancin kirista ne sai ya dauko bible din tun daga farko har karshe na karanta sauran kiristoci da kowa da kowa ya saurara ba shi ke na yi wa kanshi hukunci ba yayi mana in zai iya sai da ya ɗauki wata canta da ta tsara a yi tafi tafi a yi waye waye a tashi a tafi amma ka taɓa jin wani babba sawa'un daga cikin abin nan na arewa ne ko na gudu da aka ce ya yi fassara bible a mp3 ko a wani abu daga farkon shi har ƙarshe shi ne aka fara babu a yi mana ko kasar ba ta ba da hujja ba ta ba da yanci ba ne a yi mana ya ɗauko wani ma'ani ya karanta daga farko har ƙarshe ni da aka gama karatun mawaƙa na ƙasa bukari za a sa wajen aka gafo a kaji jami'in kusur <laughs> mutum sai ya ɗauko littafin da ɗaliban da suke gaba shi ma wani bai taɓa jin sunan littafin ba ta yadda zai dinga durara musu abin da zai faɗa ga dama ba wani wanda yake da rike da lissafi in aka tsallake layi uku layi hudu ba sani kai ba hali uku wai waɗannan maganganu ake ganin sun yi zafi shi wanda ya kawo bid'a a lokacin da ya kawo bid'a ba a taka ne birki ba ai wani ne ai san Allah ai san manzon Allah ne sai kuma da kake so a tantance za a kake so ka tada abin da kake so ake so ake a abin malai ce wani ita ce aqida mu wa batin wa nahnu barawu ila Allah ta'ala mu mun barranta zuwa ga Allah madaukakin sarki ba mu ba mun barranta min kulli man khalafa allazi zakarnahu da duk wanda ya saba abin da muka faɗa mun barranta da shi wa bayyana muka bayanin sa kuna ji da ke ko malai ce wa nas'alullahi ta'ala an yuthabbitana ala al-iman wa yahtima lana bihi ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرجياء وبالله العصمة والتوفيق Allah ya ji dan malam da gafara Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta wallahi ta ji karatu kenan yan sun isa su ma su faɗa haka a karatun su wallahi tallahi mutum ya faɗa wallahi mutum ya faɗa haka Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa eh Abdullahi dan Abbas haka ya fassara faɗin Allah ta'ala da ke cikin suratu al-baqara yake fassara wa qalu la yadkhul jannata illa abunnan فإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا يتفسر ولن يتمنوه أبدا بعد ذلك تقبول سموت بحر أبدا dan sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai bai yahudi in ji yahudawa kenan kenan ko nasara ba zai shiga ba sai ka rasa wanda yake kai nasara isra'ila babu alaƙar nasara da isra'ila dai isra'ila kasa yahudawa ce a wurin yahudawa da musulmi da banasari duk karnuka ne wanda take aƙidar yahudawa da musulmi da banasari da da kowa duk karnuka ne da awaki ne duk an musu ne don su bauta musu don su musu hidima amma zai karasa mai ke kaiwa da banasari mai yi da banasari na da bai kudi hakan nan yahuda nasara suka ce a ko ba mai shiga aljanna sai banasari sai Allah ta'ala ya ce fata manna wal mota to ku ce a mutu yanzu ai duk mutumin da yake da yakinin in ya mutu aljanna ne ko to a mutu yanzu ya ce amin ba zai faɗa Allah ya ce haka Abdullahi na bace faɗa ya ce haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalubalanci dukkanin nasara da kiristoci nasara da yake haka nan ya kalubalanci mushrikan larabawa Allah ta'ala ce kul man kana fi dhalalati yamdud lahu ar rahman madda kace da mu da ku duk wanda yake akan bata to Allah ya ƙara dilmi da shi su ce amin ba za su faɗa ba Allah ya sauke malaici wa nas'alullaha ta'ala muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka an sabbita na alal iman ya tabbatar da mu akan imani amin wallahi ba imanin ba tabbatuwa innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu kaga ga imani ga al-istiqama fastaqim kama umirta Sheikh Salim Kozan Allah ta'ala ya kara mai lafiya Allah ta'ala ya kiyaye wata lata da gabatar a jami'a islamiyya akan wannan mawdu'i din fastaqim kama umirta inna lillahi wa inna ilaihi istiqama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da littafi al-istiqama sunan littafin nan al-istiqama ko da ba bayan imani sai ka nemi sabati dan ba irin guguwa da ba ta tasowa wallahi imani ne kawai zai kafe ka wata guguwar sai ta wuce kace kai laula an manna Allah alaina la khasafa bina ko la ba dan Allah ya mana ni'ima ba da an han halaka da mu ko da ka ba abin da zai fitar da kai babu wata dabara sai addu'a kuma kai karan kanka ka sani akwai guguwa iri daban-daban sawa'un ta kasuwanci ce sawa'un ta addini ce sawa'un ta zafin addini ne sawa'un ta wata guguwa da ta wuce za ka ce Allah Allah ya mana da ka faɗi walau la ni'matu rabbi la kuntu min al-muhtari wallahi ni ma'u saboda ka sai ka hada da addu'a annabi su alaihi salatu wasalam dubi da addu'a yake tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin annabi dan annabi jikan annabi amma sai da ya hada da addu'a yake tawaffani musliman alji annabi su alaihi shi ma musulmi kuma kafin shi duk musulunci ake wa alhiqni bi salihin kada karka taba jin cewa kana sunna a nemi Allah ta'ala sabati mutane nawa ne suke sunna suka bata suka shiga dan gungu hatsi ne suka bata suka shiga suganci suka bari yan suna shi'a mutane nawa ko ba a yi ba wallahi sai ka hada da addu'a wallahi sai ka hada da addu'a Allah ta'ala ya maka sabati Allah ta'ala ya maka sabati wa yaktima lana bihi Allah ya cika mana da shi ya tabbatar mu da ya tabbatar mana da imani ya cika mana cikawan mu ta zo mu cika da kalmatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ya asimana mana roƙon Allah ta'ala ya katange mu ya mana katangar ƙarfi ya mana irin katangar nan da zulkar ne mu yayi wace ya hada ta da abin nan asulu zubar al Allah ya mana katangar ƙarfi min al-ahwa daga dukkanin abubuwan da suka shafi son zuciya al-mukhtalifa iri daban-daban wanda yake kai kasan mabambanta ne ba irin abubuwan da ake rubutawa wal ara da ra'ayoyi al-mutafarriqa waɗanda suke raba kan al'umma kowace kungiya an ta dauke ta ita karan kanta a raba take kun ba kuma ta ba ina da wasu tsiya ne ko muka zo muka da doguwar faifa ko ba ita bace ma zawa shagara ana ko da ɗalibai ma ta matsayi a tasiri a nan ma'auni aka ɗauko kowace ɗaya in ka duba sai ka zame ta rassanta da yawa mun sha maimaitawa ka ɗauki ka ɗauki sufaye su da bakinsu sun ce su ɗari uku da goma sha uku ne wai adadin mutanen badar da kaji wani akwai ƙarfafa ne ce adadin wadanda suka halarci badar to waye gaya maka adadin mahalarta badar su ɗari uku da goma sha uku ne waye gaya maka haka maganganu na malamin tarihi maganganu uku ne akan wasu ce ɗari uku da goma sha uku wasu ce da sha uku sun ce da sha bakwai mun ji koma da sha uku ne shikenan kuma adadin shikenan kuma zai ce ki komai mutum yayi ɗari uku da haka Allah tsari saboda haka yace al-mutafarriqa waɗanda suke rarraba su karan kansu sun raba mutane da addini eh kenan to bayan sun raba mutane da addini a tafiyar su din su karan kansu ba su haɗu ba nan ka ɗauki shi'a ita ma a karkasa take gane ko shi'ar iran daban shi'ar siriya daban kun fahimci wannan da ke ko ko a waɗannan ƙasashen na yanzu za ga shi'o'insu shi'a shi'a su daban-daban take kamar da su ma suka yi ɗin sufancin nasu daban-daban yake ai kenan na biyu kuma duk waɗannan ƙungiyoyin da aka ambata za ga ɗayan biyu ne ko dai a jingina a sun samu suna ne da ɗaya daga cikin munanan ayyukan da suke aikatawa ko kuma a'a sun samu suna ne ga sunan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar na kenan biyu sabanin suna ita suna daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi yace alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i rashidin kaga ibada ce kai tsaye suna ta shi yasa da zarar mutum yayi abu sai mu ce wannan ba sunnan manzon Allah bace kaga ba cewa muke ba sunnan mu bace ina ba ta kun fahimci wannan in ce ba sunnan to kenan muna kiran mutane ne zuwa karan kanmu wannan ba sunnar manzon Allah bace wannan ba karantawar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine adalcin zaka yi mutane karka ce sun ce su ga abu a sun ce manzon Allah ya ce ko manzon Allah ya hana ko manzon Allah ya ce ai wannan ita ce kaida kawai amma tsakanin dukkan wata kungiya daga cikin kungiyoyi za ga ana jingina ta ne zuwa ga ɗaya daga cikin mabiyan sunayenta misali in muka ɗauki ɗariƙun sufaye kawai gaba ɗayansu ko wasu ɓangare daga cikinsu kaga dai akwai al-tariqatul qadiriyya lura al wanda yake ana jingina ta ne ga Sheikh Abdul Qadir al-Jilani kun ga ta samu sunan ta ne daga daga shugabanta wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da da sittin ɗaya. hakan nan akwai al-tariqatus sa'diyya ana jingina ta ne zuwa ga Sheikh Sa'aduddin Al-Jubawi kaga an an jingina ta zuwa ga malamin ta akwai tariqatu rifa'iyya shi wanda malamin ya rasu ya shekara 575 shi kuma tariqatu rifa'iyya ana jingina ta ne zuwa ga Ahmad bin Ali Ar-Rifai kaga ita ma zuwa ga ɗaya daga cikin malaman ta ne wanda ya rasu a shekara 578 akwai tariqatul Ahmadiyya ko albadawiyya tana da suna guda biyu ba ce al-ahmadiyya ba ahmadiyya yanzu ba abin ahmadiyya mu benin ba su ba ta kasar pakistan masu aqidar ahmad gulam ba su ba a wata ma ahmadiyya ce daban ita ta ahmad badawi ce da ya rasu a shekarar bakwai akwai tariqatul akbariyya ta a Sheikh Muhyiddin bin Arabi al-Mulaqab bi Sheikh al-Akbar ibn Arabi na kir nakir nakarhullah wannan wanda yake malaman lokacin sun ce da shi arni to malaman lokaci jama'a ba wai yanzu sun yi fataka arziki masu aqidar ruhi da wujud ba wanda ya mutu a shekara ta ɗari shida da talatin 638 haka shi ma an jingina zuwa ga wani shehi ne daga cikin shunan dariƙar akwai dariƙatu sada al-ba'alawi ba ta a sheikh muhammad bin ali ba ba'alawi haka shi ma an jingina zuwa ga shehin wannan ɗari ne wanda ya rasu a shekara ta ɗari shida da da 653 akwai dariƙatu shaziliya تاع الشيخ ابي الحسن الشاذلي من بيرس الشكارة تاع الشيرة دا حمسل الشيرة تاع طريقة البرهانية تاع الدسوقية تاع الشيخ ابراهيم الدسوقي من بيرس الشكارة تاع الشيرة دا سبعين دا تاع طريقة النقشبندية تاع الشيخ محمد بهاء الدين الشاه نقشبندة من <laughs> أتى طريقة العروسية تاع الشيخ أحمد عروس من درس أشجارة تأتي تاع ستين ترى وانتن abin ta 761 akwai a tsarikatin isawiya ta a shek muhammad bin isa ba da isa cikin ku to ko shi ba wancan ba wannan da zan da wancan ba yawa ta a wanda ya rasu a shekara ta 933 akwai tsarikatin khulutiya ta a shek ahmad bin muhammad karimuddin al-khuluti wanda yake wani tafi yawa a masar da turkiya da falasɗin da wani yankin urdu wanda ya rasu a shekara ta ɗari tara da tamanin da shida akwai a tsariƙatu samaniya ta a shek muhammad bin abdulkarim samman wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗari da tamanin da tara akwai a tsariƙatu shek abul abbas wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin almin da duk waɗannan sunayen su ga nan ban ba sai mun karanta muku su duka ba. Wani ku ji nan ba? kun ga kenan kun ga kenan in da ma da ai bayani din ba eh? in da zai gane su ko a dariƙar ne ba su wanda ga dare su na kakkan ne yan baya baya ne ba akwai ɗariƙatul idrisiya ta ashek ahmad idris fasi wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya ɗari biyu da hamsin da uku akwai ɗariƙatul muluwiya ta ashek jalaluddin rumi wanda ya rasu shekara ta dubu ɗari biyu da saba'in da biyu akwai a tsarikatul khatmiya a shek muhammad usman almir gani alkhatam wanda ya rasu shekara ta dubu ɗari biyu da sittin da bakwai akwai a tsarikatul sanusiya ta a shek muhammad ali a sanusi wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da shida inda ina jin ita yan libya suke haka imana eh, ba ji sunusi ba duk wanda ka ji sunan sunusi ya daga nan daga nan ya fito kuma gashi ba ka ji sun a tariqatu sanusiya as-sunusiya sunusi shine shugaban dariqa ai ko kana da suna yaro Ahmad gargar kana mai kanka bari a mai da shi rufa'i dan duk wanda ka ji sunan shi rufa'i to wai mai dariqa Ahmad rufa'i din ne sai ko naka ba wannan Ahmad din ka sa ba wai ko shirin bi rasulin ya min ba babi ismuhu Ahmad kaga ta Ahmad ne da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka da Allah ya Allah ya sai halin mai sunan kana nufin Allah ya sai halin yawwa ko wani Ahmad da kake nufi yawwa to kaga ba kai shi manzo Allah kake nufi to haka kuma sai ka ne su nufi wanda ke wannan ta fi yawa ne a Libya da arewacin Afirka da Sudan da Somalia hakan ta kasar tana ta ku ba sai an yi hankali ba ba sai an yi hankali ba eh ko a cikin su bayan ma zai hankali ko a cikin su bayan ma ah, to ko ba da kida aka lissafa manyan manyan sufaye a duniya sufaye wanda suke su ne ghafur zaman a ubbillah na shaitan aka ga sunan su bai fito ba

to abin da nake so mu gane duk waɗannan ɗariƙu da aka faɗa ana lissafawa ana jingina su ne zuwa gawa masu su sabanin sunna ka lura idafa ɗin alaikum bi sunnati ta tashrif ku rike sunna ta in ji manzo Allah sallama ni manzo Allah sallama ku rike sunna ta wa sunnati al-khulafa'ir rashidin abdu alaiha bin nawajis ku rike su da kiramanku ba da haƙoran kai ba nan ce tira ne su ne haƙorin da ke kan muƙamuƙi ka san ba komai za ka rike da nan a ƙwace amma ka rike da nan ja ɗaya sai a da to sun ne ku rike ta da nan don akwai lokacin da za a yi in ba ka rike gangan ba wallahi sai wasu su akwai yan fashi akwai yan damfara akida wallahi akwai yan fashin akida akwai yan damfara akida in ba ka tahi tsaye ba sai a maka fashin ka إذا إمام الشافعي يجي وهذا الرمان الصبري من لك بالتي كقبض على جمر فتنفي من البال الله يجزاك da gafa yace duk mun barranka da waɗannan da ƙungiyoyin nan masu raba kan juna yanzu waɗannan ɗariƙun ba daban-daban bane ta rufe ɗariƙa ɗaya mana an an rasa wa ɗariƙa wa zai a taro a cikin manzon Allah ba shi ke na araba ba ba da ke ba a tare a cikin manzon Allah to kuma asali an ce waliyin wannan ɗariƙar baya kai mana wacce ɗariƙa ziyara an gane ko saboda ka in yake ce mai ma'an ba haka wasu an yi ta jididi kuma gashi ya je ziyara masallacin manzo Allah da dai ziyara ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gusa ya sallama Abu abubakar ya gusa ya sallama ga umar kun gane wannan da ke ko to da ya sallama ga abubakar ya sallama ga umar waliye ne ko ba waliye bane na ɗariƙa shi ne su nan ya wasu yan jaddada mai don ya kai ma waliyan wasu ya yi ma waliyan wasu ɗariƙa ziyara don su suna tabarki maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi مثل المشبهة ما yake musamman su mushabbiha wanda yake su sifanta Allah subhanahu wataala da abin da ya shafi halittarsa na na suke siffanta Allah subhanahu wata'ala da halittarsa wasu sai tsabagen tabbatar da sifa kenan sai su siffanta Allah subhanahu wata'ala da halittarsa Allah ta'ala ya tsare mu manyan su kuma su ne nasara masu su kamanta annabi al-khaliq da al-makhluq da al-khaliq ba sai kamanta annabi sallallahu alaihi salatu wasallam da Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya tsare mu na'am sai ce wal mu'tazila al mu'tazila su ne mutana Amr bin Ubayd wa Wasil bin ata al-Ghazzal waɗannan su ne manya-manyan jagororin ƙungiyar mu'tazilanci da kai ana cewa wanda ke dalilin da ya sa suka samu sunan mu'tazilanci shine sun guje ma majalisar alhassan basari alhassan basari ya yi karatu ba su gamsu da abin da ya faɗa ba suna da mummunar aƙida suna da kaza sai suka ɗan yi da zo gefe a tada gulu da amma ya ce to waɗancan da suka koma gefe fa mana waɗancan da suka kawo mai fa waɗancan da suka kaurace ma mutane fa kenan sai wannan sunan da kun ga wannan sunan ya biyo bayan aikin da suka yi ne sai na kaurace mu kuma ku lura duk inda ake karanta da addini tsantsa to ko dole mutum ya tsaya ya karanci addini ko kuma a'a ya gudu ko ya zage to irin wannan ne duk sanan ne sai mota zalanci ya kama su mutum ya je Allah ta'ala ya sauke har yanzu suna da wasu shika-shika guda tara shida guda biyar rukunan addinin su wanda yake ba lokacin magana shi bane yanzu Allah ta'ala ya tsare mu wal jahamiyya su kuma jahamiyya mutanen jam ibn sufwan ne a tirmidhi jam ibn sufwan a tirmidhi kaga kuma sun samu sunan ne daga malamin wannan aqida su kuma su ne kawai da suke goge sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da duk wata sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala ba shi jam ibn sufwan sai da ya yi kwana 40 ta sallah lokacin da ya wata mukabala da abin nan da hundus da wasu maguzawan kasar indiya suka sanya mai shubha sai da ya kwana arba'in baya sallah wai yana bincike kan akwai allah ko babu allah sai ya dakatar da ibada tukunna ya kulla kanshi tun da ya yi wannan kalwa kuma ga abin da ya fito da ita shikenan allah ta'ala ya sauke amma shi jihar bin safwan kafin wannan aƙidar ya samu wannan aƙidar ne daga wajen Ja'ad bin Dirham Ja'ad bin Dirham shine wanda yake da wannan aƙidar shi kuma Ja'ad bin Dirham ya same ta ne a wurin wannan da Yahuda da yamma manzo Allah sallama asiri ta wani su dabaru da yi shike da aƙidar kaji silsila abin nan ta hanyoyin kenan shi yasa shi Ja'ad bin Dirham din a ranar sallah a ranar babbar sallah wani babban sarki ya tashi ya yanka shi a matsayin ragon layya Khalid bin Abdullah al-Qasri yace ayyuhan nas dafu taqabbalallahu taqabbalallahu dhahayakum fa inni mudahin bil ja'd bin jalham fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa yukallim Musa taklima ta'ala Allah amma ya al-ja'd 'uluwan kabira haka ya faɗa kan mun bari ranar babbar sallah ya ce ya ku mutane ku tashi ku je ku layya Allah maɗaukakin sarki ya karɓi layyar ku fa inni mudahin bil ja'ad bin dirham ni wanda zai yi layya ne da ja'ad ibn dirham saboda ne fa innahu za'ama dan shi ya ce anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila kwata kwata Allah ta'ala bai riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalil ba ya karanta Qur'ani ko bai karanta ba bayan Qur'ani ya ce wa takhadha Allah Ibrahim khalila ya ce kuma wallam yukallim Musa ta kalima Allah bai magana da annabi Musa ba kuma Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk ya Musa inni istafituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ajituka min ash-shakirin yace annabi Musa ba yi wannan Allah bai magana da annabi Musa me amfani shi sai danna mai kawai kashe shi yace ta'ala Allah amma yaqul ja'd ulwan kabira Allah ya tsarkaka daga barin abin da ja'd ibn yake fara ya tara malamai manyan manyan tabi'ai suka yi fatawa akan wannan to haka yana ake addini kenan ga malamai rabbaniyun waɗanda suke tsora mutane akan tv ga kuma shugabanni waɗanda suke suna zartar da umarnin ubangiji sai ga Allah ta'ala ya karfafi wannan gwamnati الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله أكبر في الأمور أما gwamnatin da za ta kafa ma addinin musulunci kahon zuƙa ta muku ko kuɗi take bi gida gida tana an tura ta tarihi to da aka kashe malamin jihar Borno Sufan kenan sai jihar Borno Sufan ya cika ya cika rigar gashin iska sai ya bar wannan yankin gaba daya ya nufi Khurasan wanda ke yanzu ba lokacin waɗannan maganar ba kisa wani ke cewa ajibtu li shaytanin da annasa jaharatan ila an-nari washtuqa ismuhu min jahannam washtuqa ismuhu min jahannam sunan shi jahar sunan jahannama jahannama kaga sai kamar wasu harufa aka kara akan jahannama da jahannama Allah ya tsare mu kuke haka nan mun tsaraka daga barin mun barranta daga barin aljabariya mun faɗi su ɗazu aljabariya wanda suke ganin mutum ba shi da wani abu na shi ko mai yayi Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma Allah ta'ala ce wa ma sha'una illa an sha Allah al-ashe Allah ta'ala ya tabbatar ma da bawa ne mashi'a yana da wani abin da yake so amma abin da yake so din ba shi yake tabbata ba sai wanda Allah yake so sai wanda Allah ya ga dama kenan dai Allah ta'ala ya tabbatar mai da almashiya kamar da bayani da wata haka nan dai malam ya lissafa su baki ɗayan su ya ce wal qadariya da qadariya wanda suke ganin cewa Allah ta'ala ba ruwan shi da aikin kowa wa ghairihim da sauransu min allazina khalafu sunnata wal jama'a waɗanda suka saba ma alqur'ani da hadisi suka saba ma as-sunna suka saba ma karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al suka saba ma karantarwar sahabbai baki da shi yasa ake kira ahlus sunna wal jama'a as-sunnatu wal jama'a dan suna bin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kira ahlus sunna wal jama'a dan suna bin karantarwar sahabbai aka kira su wal jama'a wa halafu dalala mana sun barranta daga dukkan waɗannan alladina khalafu sunnati wal jama'a waɗanda suka saba ma sunna suka saba ma sahabban manzo Allah sallama wa halafu dalala suka kulla kawance da bata shine shine halafu dalala suka kulla kawance da bata wa nahnu minhum bara mu kan mun barranta da su ba mu ba su wa hum indana dhullal su a wurin mu batattu ne muna musu kallon batattu ne muna fata Allah ta'ala ya shirye da su tafarkin da suke akai ba tafarki ne na daidai ba kuma dole ne a gaya mutane ta cikin daidai da yake shi annabi sallama ya reni sahabbai shi annabi sallama ya tafi ya bar sahabbai a kai yace wa mu indana dallal mu'ardiya ta ne wa billahi isma neman katangar karfe daga wurin Allah ake ake neman sa ya Allah kai mana katangar karfe daga waɗannan munanan akidu wa tawfiq ya Allah ta'ala kai mana gamdakatar Allah ka sadar da mu da abin da yake daidai Allah ta'ala ya cikan al-imam abi jafar tahawi Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sa ya huta Allah ta'ala ya hazar tsabarinsa. duk abin da muka ji a wannan karatu Allah ta'ala ya amfanar da mushi. Allah madaukin sarki ya amfanar da mushi. yanzu zan yi tambaya in ce waye tun da aka fara karatun wannan littafin tsahawiya ya halarce shi tun daga farkon shi har zuwa ma? Hmm? ɗaya kenan biyu kenan uku kenan nan ya tsaya eh? ka ji wannan littafin tun daga farkon shi hannun daura uku mace mutum ala kiran sahawiyya a'a iya wannan iya iya karatun sahawiyya ne eh. ba wani abu bane kawai yana wannan ne dan mu nabbahar da junan mu mu fahimci yadda al'amura suke ya zamana wanda ya samu ake da shi yana da damar wanda ya samu duka to wanda bai samu duka ba yana da damar su je su yi muraja'a su tattauna inda ya kakare musu kuma sai su kai abun zuwa gaba ba kullum za a yi karatun tunda karatun ba karatun addu'a ba ne da za a yi karatu a yanke ajiye sai an zo a yi mana addu'a sannan a buɗe littafin a karanta kada jina da ce ko saboda abin da muka karanta Allah ta'ala ya amfana da mu duk abin da muka karanta na wannan littafi da wajen wannan littafi Allah ta'ala ya amfana da mu Allah ta'ala ya sanya mana albarka ya sanya mana rayuwar mu albarka Allah ta'ala ya ji kan malaman mu ya ji kan iyayen mu Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya ramshe su da karama waɗanda suke dare Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu azama ya sanya aljanna ta zama kuma a gare mu baki ɗaya mu waɗanda suke jagorori wurin tabbatar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga manzan Allah su salama da sahaban da ya raina har zuwa tashi alkiyama kowannen su ubangiji subhanahu wata'ala ya mai sakamako da mafi kyawun sakamako Allah ta'ala ya mana jagora duk waɗanda suke taimaka wa addini a Najeriya a wajen Najeriya a ko'ina da suke fatan su ga mutane sun gane addinin musulunci a yadda addinin musulunci yake ya Allah ka kara musu arzikinsu idan ma'aikata ne Allah ka ƙara musu daraja duniya da lahira idan yan kasuwa ne Allah ya ƙara musu arziki duniya da lahira idan malamai ne Allah ya ƙara musu ilimi duniya da lahira Allah ya tsare mu ya tsare mana addinin mu ya tsare mana rayukan mu ya tsare mana aqidar mu duk waɗanda suke taimaka ma addinin musulunci Allah ya ƙara musu arziki Allah ya ƙara musu ɗaukaka Allah ya tsare mu baki ɗaya mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk